الله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da من karɓa mana kyawawan ayyukan تدافع من كرا كنم لذنبم كي سأم يتارى من إيمان وهمة إخلاص وتمنى من إن دمك شجمك في الدنيا والآخرة kamar yadda ake roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan arziki mu yazo innahu waliyu zalika wa qadiru alayh alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau litinin a inda muke karanta wannan littafi mai albarka cik batun mina tashir yau sha biyu daidai ga watan rabi'ul awwa rabi'ul tsari na shekara ta dubu da dubu da talatin da takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su daidai da ashirin a sha ɗaya daidai ga watan ɗaya na shekara ta dubu da goma sha bakwai miladi za mu tashi a tamhi tsarakarwa ko kuma a tamhi shimfiɗa shimfiɗa bi'atun rasuli sallallahu alaihi wa sallam za mu ɗan ɗan shimfiɗa kaɗan da da aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam dama kamar yadda malam Sheikh Uthman ibn Muhammad Al-Hamid Mawallaci, wannan littafi mai albarka hikmatu min at-tarikh ya bada labari zai dauko bayani ne na wani yanki tarihi daga aikin manzon Allah da karatuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya zuwa kashi sayyidina Hussein a abubuwan da suka faru a wannan lokaci a cikin idan muka lura za mu taɓo wani kusa na abubakar da yadda gudanar da shi da abubuwan da suka faru sai na su na umar radiyallahu anhu sai na sayi na usman sayi na ali har zuwa kasa sayi na ali allah ubangi ya yarda da su gaba daya amma kafin sai na ali bai haru abin da su shi ba sai da yi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to kafin mu yi bayanin rasuwar manzo Allah ne za mu gaske kina da da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah an su shi nan Allah dan kana da dina da Allah ko ya الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا الله صلى الله عليه وسلم قالت في اليوم أمان ثلاثة شادي بحسن ربيع الأول إن كان الله تبارك وتعالى على البشرية ألا أقل تكون تركي بيوة يي نسمة وتوكشن أدم أجمع الزفاتين يوم الاثنين كان litinin الاثنين الثاني عشر من ربيع الاول كان الاثنين شاب شاهد زواج الربيع لا تلند مسلم إن كان الله تبارك وتعالى ألا ما من تركيي أيوة يين إما على البشرية أجمع كأسيا أجمع كفائها للتنقل بولادة السيد البشرية تحيه وشوغبان الشو شوغبان كان أدم النبي صلى الله عليه وسلم أي هو منذ الله صلى الله عليه وسلم أيواني كان أدم كذوب كتنر شرحي لدي الشرح wannan mutumin da kan tarihi suka tsambaci an haifi manzon Allah ranar sha biyu da kimin sha biyu da watan Rabiul Awwal amma idan muka duba kudin da ke kasa malaki hunaka ikhtilafun akwai tsakani kwarai da gaske tsakanin malaman tarihi fi tafidi yawmi maulidin nabi sallallahu alaihi wajen exactly ranar haihuwar manzo Allah akwai sabani kawai ne tafi tsakanin yawanci sukan ce rabi'ul rabi'ul awwal rabi'ul awwal rabi'ul awwal sashi da rabi'ul awwal akwai malaman tarihi da suka saba haka wanda suka ce wanda ya ga maka asalin ranar gaskiya ina fata an gane ko waɗansu suna faɗan sama da haka waɗansu suna faɗan saɓanin wannan ina fata an gane ko kuma riko da wannan ranar ma haka shi maulidi duka ayoyin ko da abu ne na tuɓa kawai na malamai bin shahadati sayyidil batariya Allah ya baiwa da haihuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyid shugaba shugaba shin ana kiran manzon Allah sayyid shi da ga hujja a kan kasa footnote na bibu قال رسول الله من قال قال شد كيف أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا قلت لين شوف بند جبوة أن أبي a gobe kiyama duk wani ɗan adam da aka yi arziki a kalifa to ba ana su cikin ni ne shugaban ka sai ne wala fakara ba wai da alfahari na faɗi wannan ba ina fata an ba gani rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito wannan hadisi jalladi uku eh, shafi na biyu wannan hadisin shi ne hadisi na dubu goma sha ɗaya biyu والدار دين شمال والكوشي ina fata an gane Allah ya aiko shi bahadiya a matsayin mai shiriya bahadiya mai shiryar da wannan al'umma ka bani Wane ne wannan shugaban bashariya ko mai shi ne Muhammadu bin Abdullah Muhammadu دم عبد الله بن عبد المطلب دم عبد المطلب الحاشمي بحاشمه al-qurashi da quraishi da ya ci malhaji sun haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maraya maraikin uba kafin a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haifi shi ya rasu وعاد بعد السادسة يتيما الابن والأبي bayan mahaifiyarsa Aminatu ta haife shi da shekara shida cikin matarsa. da kun haife shi da kuma mahaifiyar bayan an haife shi da shekara shida yana ɗan shekara shida haka abu kuma fi bakin ubbihi inda mahaifinsa ya rasu shi a cikin cikin mahaifiyarsa wa ta ummuhu wa huwa sa'idatu bi umrihi mahaifiyarsa kuma ta rasu yana ɗan shekara shida فكفره جده عبد المطلب سيدنا حنشي mahaifin Abdullahi da mahaifin Abdullahi ta kuma Allah sai ya ɗauki ɗauni da kulawa da shi. Walaji abu ma ta ba da sadakai ne. Shi ba babban nashi nashi ya rasu bayan shekara ke kai da ɗaukan annabi. Ya ɗauki annabi ta sala yana yaro sai ya kula da shi ya kan nashi bayan shekara biyu da ɗaukar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai annabi yana ɗan shekara nawa kenan kan nashi kan shi ya rasu kafalahu ammuhu abu talib babban shi abu talib don mahaifin shi ko ɗan mahaifin shi na ya ɗauke shi don ya rene shi abin shi ya girma har wannan ya fara zuwa ma. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم الأربعين من عمره عندما قال صلى الله عليه وسلم يكي أن شكر أربعين بعثه الله مبشرا ونذيرا في ألا يأي كوشي يأي كيش زواج الأمة أما إني بشارة أما النبي كنا at the age of 40 kama bi risalati khayra siyam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi tsayin daga sai wani isar da sakon Allah ya isa da ya so a fata wato ta hanya mafi kyau bai wata bai ta ba وبلغ ma أمره به ربه أن يبلغه kuma ya isar da cikin abin da ubangiji shi ya umurce shi ya isar wa mutane yusrijan nasu bil zulumati ila nuri domin ya fidda mutane daga duhu zuwa da haske da wannan sakon da wannan eh, duhu na zahirci zuwa haske na ilimi duhu na kafirci zuwa haske na musulunci duhu na shirka zuwa da haske na tauhidi duhu na kasance zuwa da haske na ɗaukaka da isa fa'adahu ba ku kauni manya-manyan mutanen ah, mutanen manya-manyan za ka ce ba manyan masu mulki da manya-manyan masu kuɗi to sai suka kula gaba da shi ina fata an gane shi dan kaji a akabira manya-manya to masu mulki da masu kuɗi to su suka kulla ya kan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kuma mutane ba a suka cutar da shi wa agau man tabi'ahu min an-nas kuma suka cutar da shi kan wanda ya bi shi cikin mutane wa qala bi'ahu qawmun irin nau'in mutane da bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane da ba'u duniya suka san duniya wa tsara al-akhirata suka sai lahira وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم kuma suka tsaya tare da manzon Allah ta sallam su kai jihadi da baka wajen ɗaukata addinin musulunci da dukiyoyinsu da rayukan inda ake buƙatar a ba da ƙoƙo da ƙasowa inda ake ranku muke so a jininku da za su miƙa kansu ونصروا الله ورسوله sai makarwa wa'anda matakin da suka shi magana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ta'ala da Allah ya tayar da muka waɗannan bayin Allah Nisra'i Allah maɗaukacin da suke kifar akwai da ta taimakawa da kuɗaɗe a riƙa bayan da suka a rika miƙa sadaka ga suwa lil fuqara al muhajirin da talakawan muhajirin da suka bawo maka suka zo Madina da ukhrijtu min diyarihim waɗanda aka fidda su ka ba so waɗanda suka fita ba aka fidda su min diyarihim da gidajensu wa amwalihim aka raba su da dukiyoyinsu duk مكافح الهجرة حتى يبتغون فضلا من الله ورضوانه دون نيمان كلا لم ألا إتشع الجنة ورضوانا سيرجم الله وينصرون الله ورسوله يكون سكين سيئتا وإلا دمان ضحك سكين ملك المساوى الدين ألا سيئتا وكل المحظوم ألا الشيء ذن ألا إما إن كاتب suna taimaka Allah ce ulai ka waɗannan mutanen da suke tare da manzo Allah ta wannan Allah humu salihu la su ne masu gaskiya su ne masu gaskiya har zuciya ne musulunci na har zuciyar da fata an ga ba wai musulunci ba ki bane in ji Allah ko musulunci mu da kai su koye ne kafin su da zikatansu su furta shi a bakin su a'a Allah ta kula ita sun mutu da gobe sannan su ne masu gaskiya akwai shaida bayan shaida Allah babu da'awati manzo Allah ya ci gaba da da'awarsa salawatullahi wa salamuhu alai, amincin Allah ya tsiran sa tabbata a gare shi zuwa a talata ashara sana tsawon zuha tsawon shekara talata cara tana shekara goma sha uku a ƙasar kenan hatta fara bulwaru da hijrati ila al madina har aka kai matsayi da Allah ya umurce shi ya hijira zuwa madina saboda fitina da cutarwa da bala'i da muzguna da kafirawa irin da kafirai da mutum na makka Allah ya umurce shi da yin hijira ila al-Madina zuwa ga Madina allati tawwara Allah ta'ala wanda Allah ya hakkaka ta ranar da manzo Allah ya shige ta daga lokacin da kira ta al-Madina al-Munawwara birnin Madina wanda yake hakkaki ko annabi kawai san annabi cikin Madina ina hakkaki abu da wahayi ke sauka nan da ya ba ka nan ne manzo Allah ke rayuwa nan ne gidan shi nan ne iyalan shi nan ne komai da duk cikin su dole bar madina kina ba san garin ko wa Allah tabaraka wa ta'ala bi rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam din din nan da Allah ya haskaka ka da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hajara ma'ahu ashabuhu ثم صحابته رسول الله عبايا suka hijira tare da ke suka kama wata suka imana suka bar dukiyoyin su da kasuwannin su da shagunan su da gonakin su da cikin abin da suka mallaka da kadarori a maka haka suka wani yana da filaye manya manyan filaye fiski fiski fiski wani yana da manyan manyan gonakin da biyu da ɗauki na wani na da shaguna manya-manyan arziki haka da haka suka suka hakura da su gaba suka kawo madina din nan ba mai tushen dabino guda ta ba mai kifi guda ɗaya babu mai shago babu mai hanyar da suka kawo ya'yan madadin su kalla su ji dadin su ma babu kuma duk masu da iyali an raba idan ba karfi imani ba mutum a raba shi da iyalansa a raba shi da ‘ya’yan shi ne shi zama da shi yana kallon su kan aiki mai kewa a raba shi da dukiya da shi da mallaka da ba'ya mutum ya farko ce ya zaɓi addini da sun alhaji mun da zamani da an sai da addini don waɗannan kuma sun bar don addini an sai da matsayi addini don a samu matsayi a sai da addini don a samu mukami kala abin nan a ofis amma wai kuma ba su da fa'ai waɗannan abubuwan suka sake don addini abun da wani ya sa manzo Allah ya kwanta da hankali ana isamu yin ciki to kamar kana hijratu ila Allah wa rasulihi hijratu ila Allah wa rasulihi wanda ya yi hijiran nan don neman hijiran Allah da manzon babu shakka na kan hijiransa yana wajen Allah da manzonsa Allah da manzonsa sun ce kamata ومن كان يريد رسول دنيا يصيبها او امرأة imra'atan yantuwa fa hijratu ila ma hajara wanda idan wani abun duniya kullum wata mace ne zai aure ta da ta hijira ne to ta kun hijiran shi na ga wannan abun da ya hijira to ne haka sahaba ta yi wa fara da suka rubuta kiyoyi wal aula da ƴaƴa wa dura da gidaje da ɗan udarin don ne ne tari mutum da irin gida ke da waɗansu ke ginawa ne ke da ɗin gina a amma a cikin shi ba su ba ta da doka zai shi kuma wani doko kusun kiyar ba ido babu ba a shi haka wani da ke don musulunci duk wannan abin da suka yi fi sabilillahi tabaraka wa ta'ala don hanyar san Allah girma da tsaka walamma yusuf ila al-madina yayin da manzon Allah ya isa da tare da sahabbai ko kuma ga irin hidiman da ƴan Madina suka yi wannan bayan Allah da aka yi kuwa. Awawu ahlaha, awawu ahlaha, ya fi madina ne suke karfi don Allah da sahabai anu bisu da su na sauki wa nasaruhu suka tsaya tare da rayukansu da jiyaninsu da dukiyoyinsu wa azzaruhu suka karfafa da Allah suka kafote shi ainihin shi ka taimaka masa da dukiyarsu da rayukansu da kawai wa na kullum ajali kuka yi gaba da mutane kuka kulla gaba da mutane gaba daya wani tsaro da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka titi ta su ga wani mai kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san dole sai bakin jini wato waɗannan sun gudu ko kuka ba su mafaka ko su ko kuka tarfe su ko ko ma ne ma wai har kuna ba su kuɗi da abin nan ko terrorist a duniya ko ko kuka ba su mafaka ko dukkan kuke ganin abun a nan to su ma haka nan domin turai sha su ne nan da masu ce su abuja har su ake jin su duniya waɗannan da suka karta bayi suka zaɓi allolinmu suka fi jire mana ku ne ɗan yan menene da suka ba su na sauki ko ai abokin makoyi cikin kashi dole ya zama to ne maki su ma aka yi gaba da su don sun ba da Allah sauƙaƙa da sahaban sa maka wa wa muhajiri suka yi wato suka yi tendin suka yi ta tallafa wa muhajirun bakin nan da suka zo amwalihim da dukiyoyinsu wa duri da gidajensu jam'u tare ku ba ku gidaje a kasa gidaje ku zo ku kasa mu zo a kasa ganga zo a nan zo a tare da gidana zo nan zo ina da wasu gidaje a cikin bani kai bugu da ƙari a zuwa jihin da matan akwai wanda suka ce ku zo ne cikin iyalai na ka zaɓi da kake ko in kasance da gida ba aka tsara suka kai suka ci ga dukiyarsu su zo fifty ga gidansu a raba fifty ga iyalansu zaɓa ma da wata zaɓi wanda take so ba a kan shi zai ce zan ba ta wata ya zaɓi wata wanda ba ta shekaru ina fata an gane shi wannan dama yana tabda eh irin ta tattara shi an ga yana tabda ne yawa an ji irin na kiran ya abin nan da irin to abin da kai za ka gole a kawon matan duk kasai da mutanen madina su kai wa muhajiri كان الأنصاري الذي له زوجتان قلوبا duk wani mutumin madina da ke يقول للمهاجر سيفتح مكة يزور لكي اختر ذوق الجاهل أيهما شئت وتبعي وندك ما كان تطلقها تجد bayan ta yi ta bari ku da Allah ya ba da sai su ga waɗannan mutanen Madina irin tsananin soyayya da ƙauna da kai wa waɗannan bayan Allah. Lakin wallafi suka bawa uta waɗanda suke ɗan gida ɗan Madina kenan. Wani imana wanda imani ya kafu a cikin zukatansu. Min kablihin kafin zuwan waɗannan muhajirun ɗin. فيحبون من هاجر إليهم suna tsananin son waɗannan da suka zo hijira suka same su wala ya ji kuma fi su buɗe hajjata ma'utu wato ba su taɓa jin kyashi a cikin zukatansu game da abin da aka ba su aka ba muhajiru wa yi ukiruna ala an tushe kan fi da so muku abu tufa ce so muhajiri da ina ala an kusa yi saboda su yanda suke son abu walau kana biyu khasasa ko da suna da tsananin bukata zuwa sai su hakura su haƙe su wannan kwaɗin nasu su kici ta da wannan uwansu da suka zo abu su sha Allah. Domin lokacin da nake duk wanda Allah ya kare shi daga tsananin roƙi ta zuciya ta'kidar ta zuciya har ka ulai ka mun mutu ashukru kalmar shukru ta fi al-bukhl tsanani al-bukhl shine ruwa shi ya zamanto mai bala'in ruwa amma shukru yana kama da shi ma wato bayan rowan maka hana wanda shi bayan shi bayan ka bishi a hannu ya fata an gane to Allah ya ce wanda kaga Allah ya tsare shi bai da rowa a zuciyarsa bai da yakin bayarwa a zuciyarsa to kuma sai ka rumun muke hudu nan su ne mara sauka in ji Allah waɗannan Allah ba da shaida ba su da wannan mutane a ba su da wannan a zuciyarsu mu'amalar da suka yi ma wannan mutane za ka ga alaman akwai wannan abu a zuciyar ka zai shiga gida na zo mu ga gonaki na da dukiya na zo mu ga mata na zo ka zafi wanda kake zo in suke da Allah abu wannan irin cikin a zuciyar ka ka tabbata ku duka suratul hashr aya ta واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته حتى شملت الجزيرة كلها Allah ya samu nasuwa sosai ya samu daman yaɗa da'awarsa ya yi ta yaɗa musulunci na yake ya ci sai ya wato tsibirin larabawa shi ne a island yana kewaye da shi a ko'ina sai yasa ake kiran shi jazira ila an ja al-yawm al-azim har aka wata rana ba tarihi ba ta da ita ko kuma mutum ba ta mantawa da wannan rana wacce ce rana ku فيه ke مكة المكرمة ranar da Allah maɗaukacin sarki ya bai a maka manzon Allah aka buɗe maka yanzu Allah buɗe maka duka ta zaman to under Islam Islamic government da duka na abubu hankali da dukkan makan jiya jiya ina sun su kako nan da sabai yau ga suna a musulunci gaba ɗaya sun shiga ودانت ذلك الجزيرة العربية كلها لرسول الله sai kafafin laraba wannan biyan kafafin suka zama karkashin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wuka da nama gora wa kada talatin wa ishirin sana bayan shekara ashirin da uku da hijiran manzo da da musulunci da ta annabi manzo Allah dama an ba shi annabi yana kan shekara a ya yi shekara goma sha uku a yi a makka hamsin da nawa nan wa hamsin da uku yanzu ya zo madina ya yi canye shekara nawa goma ya yi fitin da nawa ya ce wa'ada talatin wa ishirin talakan bayan shekara ashirin da uku daidai mina da'awati wal jihad wajen dawa da ya musulunci da ke jihadi ja alƙadar mahkuf sai kaddarar nan ta kila kaddara ta dole da ba mai mata ita ce ta mutuwa almutaddiqu kaddara ta gaskiya ta dole ta wajibi قوله تعالى وان الله يكفي Muhammadu محمد الا رسول shi annabi muhammadu kowa ba ne ba shi manzo ne shi ba Allah ba ne shi ba ɗan Allah ba ne shi ba wata ba mala'ika ba ne ba aljani ba ne ba wata hadisa ba ne shi bai ba komai ba ne da za a ce ya bambanta da mu illa da rasulun farce shi manzo ne dan sako ne na Allah قالت من كل الكتب kuma masu manzanni na cikin sakonsa sun wuce ba bayanin shin annabin mata don yau annabin nan ya mutu an kila ko aka kashe shi in kalaktum ala asabikum shi za ku juya ku yi rijjar musulunci don yau ba annabi قال وقد يختلف على أكبيه جبوا ya يجولي musulunci nan baya. falan yanzu da Allah a cikin cutar da Allah da wani abu ba wata yadda Allahu shakirin Allah ya sakanta ma waɗanda suke kan musulunci suke yi Allah ya mutu tsiri dan kuwa kaga ayan ta nuna eh akwai waɗanda cikin ne za su juya bayan gida amma wanda suka yi riko da shi Allah ke su zan sakanta سورة الإمام آية الأربعين وكأنما أظلمت الدنيا إلا wato a ranar mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato sai duniyan ta zama ko gaba ɗaya ciki da duhu wajen sahabai da zuwan manzo Allah sai ya mutu Madina mai kai ne har sai sai da manzo Allah ban da manzo Allah ya kai Madina sai ma kowa duhu yau ba su kila a tsakanin da hada hadisi kila yin da wannan babban al'amari ya afko wa kai kaifa la yakunu kadhalika kada za a yi ba zai zamanto wa mutane duhu ba الرسول صلى الله عليه وسلم الحالي وقال صلى الله عليه وسلم قاعد يأتي da أصاب أحدكم مصيبة مصيبة متوى تسام أيامكم idan mutum yana zaune sai aka ce mahaifin shi ya rasu ko ya rasa mahaifiyar ko ya rasa ɗansa ko ya rasa ƙaninsa ko wasa ko nasa manzo Allah ya ce ito fal yakul musibata ubi ya tuna da nima irin lokacin da ya rashi na da wanda ya fi jagora a duniya ba zai mutu ba da annabi amma tun da ya mutu shi karfiran da karanta wani haka ya mutu magana ka yi ka tuna a ah, to fiyayyen halittar ma ya mutu waye wani da ba mutu ba ina fata an gane ko ce sai mutuwa za ta zama to muku sharadi mutuwa manzon Allah ta zama musiba da bala'i da fitarwa da rikitar da kwabale ina sai dina Umar zar ta kudi yayi ya imauci ya ce masu Allah sai ya mutu ce kamar da hankalinka ya zai ce ce kun sa ki ji ba ki ce manzon Allah ya mutu wannan aya kuma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul haka in ba ta kutulan kalabtum ala asadikum man yanqalib ala aqbayhi falan wa shakir sahabbai da suna karanta wannan aya sai suka ji kamar ranar ta sauka sai su ga dukkan da mutum yake a Madina kawai sai maimaita ta yake أبو فرد السلعة كده ما أنا أبو في السلعة كده ما آية الآية تضمن فوق أبي حرام حاله قال إذا أصاب أحدكم مصيبة أي مصيبة الموت إذا مصيبة مصيبة الموت فليذكر مصيبة وجهه يسلم مصيبة ربما شجني domin fa innaha ta'zimul masa'ib rakuwan manzo a cikin al'umma shine mafi girman bala'in musiba ka kai kusa da zaman Allah ka tsawo alamu alaikum akar makala wani ya rasu akar makala ya rasu inna malam malam ya rasu inna alillahi inna la'ila kai kai kai ba mala suna su mana manzan suna makayar manzan suna makayar ya tafi eh duka gaskiya wani Allah babana ne babana ne ya rasu yana yin shi da kai annabi ka ya rasu sai ta mutu shi haso eh wanda shi ba ya rasu ba ta an karshe sa manzo Allah ya ce ko kina in musibar mutuwa ta kuma wani ku rika suna da mutuwa ake da kuma musiba ولم يصب العالم منذ خلق الله الخليقة Allah Ubangiji bai taba jarraban duniyan nan da wata musiba ba. Mun da khalaqa Allahu al-khaliqa da tun ranar da Allah ya halitta dan adam a doron ƙasa. Salam duniyar dan adam ba ka taɓa da wata irin musiba da girma yin musiba da su rasulun da su girman musibar mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam هذه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه da fatima ba Allah ta sallam da lokacin da ta furta lokacin da ta aikin ta yaro Kala ta ce, Ya abata, ya babana, ajabar banjaha, ya abuka Ubangijin da ya kira shi, ya abata, ya kai babana, fi jannatin fi dauki ma'awa makoman cikin aljanna ne. ya abata yo babana ila jibrila na haɗu wato suka mika ta'abiyan mu jibrilu wato shi ne mutumin jibrilu ya tafi can wanda su fi kwanci ko kullum ana communication jibrilu ya sauka yau ya sauka shekaran jiya jibrilu ya zo a manzo Allah da wahayi manzo Allah yana gana da Jibrilu an kawo manzo Allah ana saukar masa fitiriye ke muna miƙa ta'aziyya maka Jibrilu wa hada Anas bin Malik da an kullum kafi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yana cewa لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم wato a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Madina Allah minha kullu shay duk wani abin da ka fi sai da ya cikin shigo a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da bayyana ba falamma kana al-yawm alladhi mata fihi yayin da ranar mutuwar ta zo أكثر منها كل شيء ولا أبو البداية بحركة سيجوه كما ma na kuma an rasulillah ta al'aidiyya ya ba mu taɓa kakkaɓe hannu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ina na fitaɗi wato muna cikin bindi ya ce hatta an kara an karɓar ƙulubu sai da ta muka mutunta ta musamman ga Allah bai mutu ba wato ba su ba su yadda ya fito ba har aka masa wanka ba su yadda ba har aka san ya ta lishin kai ba su yadda ba har aka san ya ce yake sai da muka fa tura kasa muka saka da hannu da tsoron jikin mu muka dawo ya fara sun ba kenan cikin wannan rikicewa ta kuma kuɗi a kan mutuwar da ilimin su ya rikice kai a'a nan su ma ne su ma ne kira ayyan ba da rikici dukka su ba ne dukka ta ka suka ce mu ya muku hmm? kai likita ne kuwa a ji wani fa yana a shirin likita ne wani da shaƙe ita wannan hmm? ke nan fa ya ce ka fi sai da suka fi shi suka kakkaɗe hankali shiga madina a cikin ga fa inda ke zama babu shi da haka da haka ba har aka yadda ba hankali ya dawo da ke cewa sai ya mutu fata kuma aka mutuwa ta in ya rasu ya kada gida ka ya kaji kamar yana kan daga ɗan takalman shi bai sa ba da ya ina zo zai sa aljuma shuru ba ka ga ɗan guda a makale a hanga kamar zai tashi kamar zai tashi kuma ga wani kamar shi ya ya da haka har mutum ya gamsu lalle a ta Birin da sahaban suka yi yake wa haza abubakar ya kulu li umar jirgin kalaman da ta yi na abubakar fara umar bayan wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kana bina ila ummi ayman ya ummi mukama mukama hanyar cikin ummu ayman ummu ayman ita ce sanwar mahaifin manzon Allah ummu ayman yace mu je kun ummu ayman da zuru har mu kai mata ziyara amma kana rasulullahi sallallahu alaihi ya zuru haka bai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarta lamma ta haina ilaiha zakat da muka je ni abubakar da kuma ta kalle mu ta saba ganin mummunawa duk inda aka ce Allah za a ce abubakar da wa Umar duk inda ce Umar za ka ji an ce abubakar da manzon Allah duk inda aka ce Umar kuma za a ce da Umar da Allah sai ta ga mu biyu muka sai shi ga mai musamman sai ta fashe da kuka kawai sai ta fashe da kuka kala laha sai suka ce na mari ciki ya sa ciki ta ce ma inda ma su tsaibin lirasuli salatu ta inda manzon Allah ya je abin da zai je ya tarakan ya fi alheri kuma da da'in da yake aljanna ne fa aljanna firdausi ne fa ولا شفع الا من ما اكفي الله يقول اعلم ان ما عند الله خير لرسوله باوي الى كوكا بني دون حسن ابن مرحوم الله يكرا شيا آه. ولكن اكفي سيدا ابن شطان كوكا ان الوحي قد من السماء daga yau wahayi ya alaƙa kuma kuma da ƙasa amma yayin ku babu yanzu wani abu kuma fa hayyatu ma alal bukai sai wannan su sai ya zuka su wannan shi ma sai ya wasu kasa kawai alal bukai Ya ja'ala yaqiyani ma'a sai su ma suka zauna suna ta kuka tare masa da kwana biyu kwana biyu a ce ku zuci zo wahayi ya zo a Allah ya kira ku a sauna da abin da Allah ke kaza kaza a tashi cikin jin daɗi wani sa'i da safi ake ce ku zo ku zo da jirika a yi ma da Allah wahayi yana kira a ce a ji new tidings ana cikin ake ku jira yau a zahar manzo Allah shi akwai wahayi ya aka zo wani sa'i da yamma da mutum wani sa'i bayan isha kullum malam cikin samun da'a kan labarai daga Allah yau da yi ila abadi abadi ila abadi abadi وهكذا انتقلت هذه النغمة حتى وانت الرن النغمة ليس حتى وانت الرن ما مالا يقوم النفس الطيبة أي الروح الطيبة النفس الطيبة فمن قال لك يا أيتها النفس المطمئنة ارجئي إلى النفس إذا شمع النفس شمع الروح حقا wannan tsarkakakken ran in kana ya kaura ya bar duniyan nan gaba da ya koma ila bari'a zuwa ga wannan kira ne Allah wani dinin lafi fil addinin Allah ce kuma yi remaining a nan duniya a nan dogon kasa yanzu Allah ya ci addini da tsala saura kalle an ne shi yanzu manzo Allah ya ne ya rasu to shine al-qasul awwal khilafatu al-khalifati habibatu siddiq sai khalifancin abubakar siddiq da ɗarshen jera min sanatin wato a shekara ta goma sha ɗaya kun ga manzo Allah ai shekara ta ne a Madina goma tik kun ga abu da manzo Allah ya cika goma a Madina kun ga ya hau a ta shekara ta nawa sha ɗaya kenan kun gani ta sha ɗaya ila ta asha zuwa shekara ta goma sha uku shekara na yayi sai dina abakar ya sai ya ce ya yi to mu karanta wannan shafi tauhid yana da alaka da wannan shi ma fiɗa ne lamma ulina yayin da aka sanar ko ina cewa an da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad Allah sallallahu alaihi ya rasu labari ya yi ko ina ja abubakar siddiq sai ji labari sai ya taho minan kullum bakin al'awali a sulhu sunan wata abuwa don ku duba makarin karibun minan madina waje ne kusa da madina a yanzu ya mace ma فيه زوجته حبيبة بنت خارجة بنت A can sun دين yana da wata mata shi take a abu shi sai da yana da wata mata mai suna Habiba yar Khalid ka san gidan da yake ranar halakan yake ko ya kwana sai labarin ya zo masa kai ta tabo da kuma a kashe fa yana shigowa sai ɗaya a na Aisha can domin a cikin ɗakin ta manzo Allah sallama a nan aka mai wanka da aka dubi manzo Allah ce mu annaba idan kuka mutu ba a maza da ku dubi ne idan kuka zo kai ya fa kashe an wajhi rasulullah sai ya dan kwaye mayafin da haka muke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ya kwaye fuskan ya kalli Allah faqala bi baina ayyi sai ya sa haka sai ya tsumba shi tsakanin idan shi nan shi nan sai aka kare ya tsumba shi haka yake tsita tsita bi abi wa ummi yake da yake abi ah, da ummi wato uwa uwa ta da ubana su zuwa to kan da gare ka ita hayyan wa mulka ka karkata kana raye har kuma bayan ka mutu a karkaka kake a raye kuma har kuma bayan mutu ya dan kuma sai shakar dai fuskar mahaɗan jiran shi وغطى أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يميد ما يأتي يحسن الرقم ثم قام فصعد الجبل لسيدنا أبو بكر يتاش سير مكتبا من الله صلى الله عليه وسلم shi ya je ya yi kwamfanin ne tabbat manzan Allah ya rasu da ya je ya ce tabbat manzan Allah ya rasu sai maza ya hau mimbari ya ajiyasin sahabai da kwanfai musu da hankali a san in aka riki wani sa'adu sai da nasiha سيدنا أبو بكر يهودي من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت wanda dama yake mutunci nan don Muhammadu wanda yake dama bautawa Muhammadu yake yi ba don Allah yake mutunci ba fa inna Muhammadan kamata yau Muhammadu ya Wani dama Allah ne ke bautawa to fa inna Allah hayyul la yamut shi Allah nan rayayye ne baya mutuwa sai ya tabbata wannan aya misala sai idan Abubakar ya tsara da cewa وما محمد إلا رسول قد خلت من Muhammadu ba kowa bane ba قوة بني أشي دي من ظلي وكا حيث كان بشي أكا مطلق yanda ɗan adam yake haka yake dan ban yake da ɗan adam illa rasulu shi ma zo manzo ne wanda suka halar min qablihi abu manzanni sun zo da su shi ba sun mutu shi to na ne zaman to sabon abu in ma ka kila yanzu idan muhammadu dan ya mutu kake shi kalabtu ala aqabikum za ku bar musulmi nan ku juya masa ba ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا لن يقوم بيجوا مسلم شنن بايا يبشي تبقى شو الله ده كم حبا كان سيئا شيئا الله جيسا كان كاو مصبوه مكا الله ده وخرج أصحاب رسول الله في الشوارع abin da Allah suka fita a kan shi suna lunguda hanyoyi haka gaba zuwa هذه الآية فتمن يكون آية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل ينقل هل كوي سنة تمي ميتاتا سنة ياو سنة تمي ميتاتا يقول أنا أنا أجل أنا تلك صاحب الفقر وأننا لم نسمع في ذلك الوقت والله كانت آية مثل تبقى من لوكة تلك سوف sai ta zama to ba kuwar aya a kudu wanda kowa yake maimaita ta ma'a annan qur'ana kama ya ce, dan Allah bai mutu ba cikin alqur'ani yadda ka akwai wannan aya cikin alqur'ani amma kawai ko fassarar ayan ya practical in reality kawai zai suka ganta kawai sun ka zaman ta ta yi zama kunni sun ka suka yi kama harshe sai mai da ta ake sai mai da ta ake kasan haka jama'a suke in aka ga wata aya da ke da suwa ne ayar da suwa ne suwa ne sun shiga uku sai ran abun ya same shi tabba inna anzalnahu fi lailatin ya rika maimaita ayan sai ya rika maimaita shi a cikin wannan ayan ana aiki yana ganin ba ka aiki a kan shi kuma ba za ka yi ba da kuwa ne kake yi da kuwa ne kake yi ha sai ran abin da yake kin ya same shi abin da ayan take kyau kuma sai da kaza zai kuma da kaza zai yana yi sai ran da ayan ta su ta abin da yake ya zama zuba ya kalli ta ga yana mai shi صدق الله العظيم صدق الله العظيم kuma lokacin da buhari ya samu mulki nan na haka alillah kuma ma yi kuma su su yi kuma ita ta mun kamanta ta an buga an buga سبحانه الله العظيم الله ملك الملك وفي الملك الملك من تشاء تعالى ما أتى غفتها أبدا كم بخير أي أولا الجبارة هي هي كذا غير كذا استبايروا كان في كذا أنا سليت لله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الملك من تشاء وتنجح الملك ممن تشاء الله أكبر Allah ya gaskiya yanzu aka tabbatar aya a shekara shekara in ka fi abu ya faru idan wani mutum ya rasu wani za shi ya rasu mutum ya rasu ولنبلونكم بشيء من الخوف ونقص من الاموال والانفس dan dukiyar mutum ta kone ne sai rika cikin ayan da ba ta aiki da wala na kuma wannan kuma shi ne na kawo shi ya cikin wata nafsin bilal amwal nafsin bilal amwal sadaka Allah da azim wa nafsin bilal amwal Allah ga ayan fasara to ba zai manta da ta ba ko a cikin baki ka da su ka kama da ta ka me wa nafsin bilal amwal da wayan zuciya

في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ زمن من الله كل وفاة كافما من له يموت القرآن يا شيخ قال الله يتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام دينا ومع هذا إلى هذا فإن هذه الآية أن الآية إن تكون وكأنها جديدة عليكم sai aya yake zama to kamar sabuwar aya da yau ta sauka ta bidiyo ne lokacin manzon Allah ba kamar yau ne da abubakar ya karanta ta ta saukan ma al'umma da Allah lam yasuha illa kamar ba ta jin wannan ayan ba su mutuwar manzon Allah ni shi ba saboda tsananin mai ne karuwa da rikicewa ta mutuwar manzon Allah wani da kuma mutum nabi shi ne rikicewan jin labarin annabi ya wuce وقام العباس بن عبد المطلب عبد المطلب سي عباس بن عبد المطلب وعلي عند عباس بن عبد المطلب وقع لنا منذ الله وعلي بن ابي طالب علي بن ابي طالب كم من الله كان يا ام بني وقلت عباس انا احبكم وقلت da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka nuna da to su suka jikiki su suka jikiki wanke Allah da lalace tashi da da Ali bin Abi da su suka zo wanke manzon Allah kenan wa rasula kuma suka kanya shi حتى يصلى عليه حاجة صلى ويدفن uwa ta da uba da su zama kanta a gare shi a wannan ɗin na su nema haka wa zalika لأن الأسرة الأمن به ليس أحد aka faɗi waɗannan mutane kamar ki manzo Allah ce su za su wanke shi su za su sanya shi a littafani ba da riji domin ya annal akwai akwai nabi ya ba ka ne na manzo Allah wa aliyu ibnu ammi aliyu kuma an ba ka ne wani shi ma ibnu anniki an ba kan sanin shi ma saboda aka karo hum aulan na su suka fi kowane mutum cancantan wanke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane ko kamar in ya rasu a shekaran su a ainawa ne shi inawa ne shi zo su wanke shi amma ya aita bar ma limamai sai ta bar wa limamai mutu ya mutu ya ga abin ka samu cikin a cike da mata kwamfuta tsazara ta salamu alaikum a kan haka ana neman ka ba wajen ala shi ba na wani sai za ta mai mu ba a karan sallah abin ba mu yi kara duk wannan maganganu ne akalin mutum relative nasi ya dace su inna duka in sun ga wani abu a tare da shi ba za su yi aiki amma an saba da a kabari in za a sanya ta ce ina wani ce ina nan nan ka za ku kama akwai jama'a kallo in ma abin kuma amma ne ba a kuna kai amma kana ce ku kai ne wajen wani ta ba ko ba yi wannan abin da za su kone musulmi ya koya ne rage aiki ba ba su tun dare kuma kake tun dare wasu asuba in sallah asuba za a nemi wani ya biya wanke shi kuma nan da an siya mutane an wanke shi an sanya shi a an yi kowa a kawo su kawai ƙarfin dare ana buɗe gawai wani ya fito za su fita wani gawan abu ya kamata a kula a samu kafani sosai a gida a samu kafani sosai a gida kana da yan suka shadda su boy su ne? sai ka tsora da tsara ne kan su wannan na lahira ne wannan na duniya amma kawai sai da saddoji a gida kawai an san sun sha ɗinki da sashi kawai in an tashi sai dai a yi sabbi a cikin masallaci a ga masallaci kaza Allah wanda ya samu Allah wanda mana baraka ya samu da imani Allah wanda ya samu da Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh